wata kungiya mai son bibiyar yadda ake gudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya da ake kira My Vote My Pride a turance. Ta fara gudanar da bita kan yadda ake tattara sakamakon zaɓe a zamanance daga mazaɓu kai tsaye. Dr. Ismail Musa Jibrin mazaunin Amurka ne, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da bita kan yadda za a gudanar da wannan tsari. Abun da muke kokarin yi bana ko kuma wannan karon na zaɓe shine a samu hanyar da mutane za su iya ganin sakamakon zaben da aka yi ba na mazaɓarsu kaɗai ba na dukan najeriya gaba daya ta hanyar idan aka yi zaɓe aka idar mutane su dakata a mazaɓantu sannan ta amfani da na'urorin cellphone ɗinsu ko in suna da kyamara mai digital idan an manna sakamakon zaɓe su ɗau hotonsa akwai daga cikinsu wanda za mu ba wa dama su aiko da sakamakon zaɓen ta hanyar intanet ko kuma ta hanyar wayar su abin da ake kira smartphone duk wanda yake da burin ya taimaka ta wannan yana iya zuwa shafinmu a intanet www.voiceofvotes.com a nan za su ka ga bayanin yadda za a yi kuma za ma a iya ganin shi wannan tsari a gudanance da sakamakon zaɓe da muka saka wanda ba shi ne na tabbas ba amma an sa ne kawai don nuna yadda abin zai kasance. Dr. Ahmad Abubakar Gumi na cikin waɗanda suka assasa wannan ƙungiya kuma ya halarci wannan taron bita. Ba son shi ke muke mu shiga wai takara ba a'a duk mai wa'azi ko mai ilimin addini kamar uba yake al'umma. dole tsaya ga an adalci to shirin da muka yi da muka tsaya a gefe ana ta cutar jama'a ana kashe jama'a da sunan munan zaɓe wannan bai halatta wannan karo kuma mu cire hannunmu dole mu tsaya mu gani adalci shi yasa muka zo da tsarin da kowa insha Allahu zai yadda da shi mutanen ƙasa su yadda da shi wanda aka zaɓa yadda da shi hukumar zaɓe ta yadda da shi mutanen duniya ma su yadda da shi shi kuwa bishop st usman cewa yi wannan taro fa zai taimaka wajen ɗora nigeria kan hanya na ba da gaskiya idan za a yi adalci wannan taro ya sa najeriya a hanya wasu na ganin kamar akwai abin da ya shafi jam'iyya ba ku ganin ka a ce kun ɗauki wani bangare ni dan arewa ne kuma gaskiya gaskiya idan ba ka yi abin da gidanka zai ci gaba ba to na gani kai ba ka isa ka zo dan gida ba so abin da zai ba arewa cin gaba ina bayan shi sai dai fa ɗaya daga cikin mahalarta taron injiniya buba galadima ya ce a kona hanzari ba gudu ba game da wannan kokari a'a to ba sai ka ga akwatin ba ba sai an jefa ƙuri'ar ba kai baka ga akwati ba kai baka jefa ƙuri'a ba to me zaka tantance wani ƙato da gora ko kuma wani ɗan sanda ko soja an turo shi ya zo ya harbi mutanen da suke layi ya zari akwati ya tafi da shi ya je ya cika kamar yadda ya ga dama alƙaluman da ya ga dama zai aika a can kuma wannan alƙaluman shi zaka kama To tunda dai ba za a sadu da ina mafita. Mafita ɗaya ne dole mu kowa ya tsaya tsayin daka ya tabbatar da cewa an shimfiɗa adalci na yadda ƙuri'un mutane za su tabbata don mu kafa gwamnatin da muka zaɓa idan ba ta yi mana aikin da muke so ba mu fatali da ita mu ɗauko wata musa in muka yi wannan sau biyu sau uku to duk wanda muka zaɓa dole ya bi mana kadun abin da ya sa muka zaɓe shi. Ana dai sa waɗanda za su horar da yadda za a yi ƙoƙarin ganin an bibi zaɓen su horar da wasu 'yan Najeriya yayin da su kuma za su horar da sauran mutane da za a tura mu zaɓu domin tabbatar da an lura da yadda zaɓukan shekarar 2015 za su gudana. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.